to alhamdulillah mun dan samu dan tangarda ta na'ura za mu dora wato magana nan ta shehu tijjani da ya radiyallahu anhu yake cewa da ya zo zai ba da amsa sai ce wa man haraja an haza ya ce faƙar haraja an ƙa'ida ta imani zai gindaya ƙa'idolin ya ce wanda duk ya fita daga wannan ya fita daga ƙa'ida ta imani martabobi yadda suke waye martaba kaza so da haka ai maganan nan da aka ce hudna baharan wa batil anbiya wa sahihi ai kamar waliye suna nuna wato wai sun shiga gaban ko shi wannan waliyin kamar yana nuna sun shiga kogin da annabawa sun tsaya a sa ko ko uh, na hannu antum ma'ashir abi utumul laqab ko ko utina malam tutahu ko ko laqabi aka ba ku an ba mu abin to da aka jero mu duk waɗannan magana tambayar sa ake ba magana sawaci ba magana sawaci da aka a can cikin harkar sufanci sai ake masa tambaya ilimin isharat to shine sai shi tijani ya bada wannan amsa wadda khalifa zai kalle ta na farko ya faɗi cewa annan lazi fi martabati sallallahu alaihi wasallam tajalliyatu sifati wal asma'i wal haqaqi la matba'a fi darkihi li ahadin min akabir ulil azmi min ar-rusul hmm. fadlan an man amman min minan nabiyina wal mursalina alaihi wasallam yanzu ba a kulla kofa a kulle sannan abin Allah nabi bi martaba ti ulil azmi min rusul la madma alai hadin fi darki min umumil mursalin wa anna alladhi bi martabati risalati la madma fi darki li ahadin min umumil nabiyina wa anna alladhi bi martabati nubuwati la madma fi darki li ahadin min umumil aqdami wa anna alladhi bi martabati ulwani la madma li ahadin fi darki min umumil siddiqina wannan maganar babu kwata-kwata an sallamu batun haɗa wani da annabawa ma ba ma wai zancen Allah ko zancen matsayin to ka gani wanda ya faɗi wannan in ka san shi ya faɗi wannan maganar ka je ka ɗau littafinsa ka ce ko littafin da aka yi na maganarsa ka ɗauko wata magana ka kwalla maɗata ka lankwasa ka yi fassara duk wanda sai ka waliye a ciki saboda Allah ga wannan maganar a ciki to eh, khalifa idan yana da ta'aliki a maganganun baya to bayan nan muna so ya kalli wannan magana wanda insha Allah da ita za mu rufe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح آله حق قدره ومقداره العظيم bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Ah, babu shakka ni akwai ɗan taliki da zan yi guda biyu to abu na farko shine akwai wata magana da shi ya ɗauko wata ke muhimmiya ce to na san dai lokaci da sauransu sai ya datse ta kuma na san shi shehi ya yi magana musamman tunda a wannan zauri kamar kowa ya san abin to amma tunda abu zai fita waje to yana buƙatar a sake ɗan dubansa sosai saboda wato alƙasi waddani da suke sauraro maganar annabi dawuda da uriya da aka yi magana ɗazu wadda wadda magana ce babu shakka an samu wasu daga cikin malaman tafsiri sun rubuta a littafinsu to amma an samu magabata tun daga zamanin su kafin su alƙali iyar da wanda suka biyo bayan su duk sun yi bayani sun ishara kansa kuma an fito da maganganu sosai kan yadda abin yake malamin Malamin, san sanda Allah ya masa rahama ya ce maganganu ne guda uku kan wannan abin abu na farko kauli na farko shine a tsakanin uriya da shi annabi dawuda wato sun nemi aure na mace ɗaya kai tsaye saboda haka a sai zama ya kasa shi wannan babu rikici a cikinsa ita wannan kuma shine fi tabbas abu na biyu kuma shine a shi uriya din a lokacin da aka zo auren amma ya ma aure ta to a shi a shari'ar su ya halatta ai haka misali ka ce kai min in dilli an imratika na ka saki mata kana aura to su a shari'ar su a wannan lokacin ana yi to wannan magana ita kanta mai rauni shi. magana ta uku kuma wanda ce abu aful aqwal bar ma akazabul yani riwayat shine wannan magana na cewa ya nemi a je a yi abu kaza da shi mana ya je ya yi masa shahada sannan a yi kaza a yi kaza da wannan rancen dogo na ƙarerayi a ciki wanda har an rawaito da aliyu Allah ya kare daga shi yana cewa duk mutumin da ya zantar da labarin uriya a da wannan irin tsarin faɗar to hukuncinsa shi wannan mutumin sai a yi masa bulala ɗari da sittin domin shi ne haddi na ƙazafi ga annabawan Allah domin annabi ba kamar sauran mutane yake ba to wannan kenan to abin da wannan magana ta farko kenan magana ta wato a cikin ta dai har ila yau ban fita ba shi wannan wannan magana Shehu Tijjani Allah ya gida shi a cikin Jawahirul Ma'ani an masa wannan tambaya ita kuma anan wajen tana tana so ta nuna mana wani abu na ladabi bayan abin da Allah ya ba Shehu na ilimi da irin wayannan al'amara to kuma ladabi wanda mun sha faɗa maganar ladabi a ilimi shine fiye da komai shi yasa su kansu tura suke kiran ilimin gaba ɗaya da education wannan ladabin shine ilimi ba a taɓa da'awar cewa a ilimi babu tarbiyya ba duk lokacin da aka ce ilimi ba tarbiyya irin yadda a yau muka samu wasu daga cikin samari a ƙasar nan tamu muke ganin su musamman a cikin social media ga mutum ya shiga cikin ɗaki shi kaɗai tunda ya gaba mai sa shi ba mai hana shi bari abin da ya ga dama shi ku hadisi yana cewa ittaqillah su ma kunta ko da kana gaban social media to ittaqillah to irin wannan abubuwan sai ga mutum ya shiga cikin ɗaki shi kaɗai ya yi al'amuransa to ita wannan tarbiyyar da aka zama an kauda kai ga barinta mu duba da Allah cikin jawahir ma'ani mu ga irin lafazin da shehu Ali Harazmi ya tambaye shehu Tijjani ta ce da shi na tambaye shi game da Annabi Dawuda cewa yaya maganar annahu tamanna bi qalbihi kaza li yaf'ala kaza wa kaza wa kaza yadda ka ji haka haka ke rubuta cikin jawahir ma'ani ba fito da lafazin komai ba tun da an ambaci annabi Dawuda an ambaci Uriya to duk lafazin sai ya koma da ishara kawai saboda me saboda wato martabar wannan manzila ba za ka iya ɗauko irin wa'annan munanan zance ka faɗi su a kansu ba billahi lazi ka dinga cewa li ya fa'ala kaza wa kaza wa kaza me shi da ce sai ce ma'azallahi an yasdur hadha min ma'sumi ba zai yi a ce annabin Allah ma'sumi irin wannan abin ya bayyana gare shi ba da haka ya yi bayani ya kore wannan zance baki Da da'awa ce kawai da ake yin ta tabbas tabbas ce abin da yake tabbas shine abin da Allah ya ce a Qur'ani kawai inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una naja wa lana tis'un wahida fa qala akfirni hawa dhan fika ita ce wannan abin da ya faru shikenan zahirin alqur'ani kamar da aka bada cewa shi yana riko da zahirin alƙur'ani. ma'ana nassan alqur'ani da wayannan abubuwan da yake akwai to shine abin da shehu da ne ta ba kansa. Hmm. amma kan wannan matsala babu wannan dogon zancen baki daya so wannan abu na farko kenan abu na biyu shau tijjani Allah ya dare shi babu shakka duk wanda zai baka tarihinsa to dole sai ya gaya maka malami ne kakan gane malami ta hanyoyi da yawa yanzu misali mu a wannan zamanin namu ba mu san shehu salga ba ba mu taɓa ganinsa ba amma mun san salga malami ne me yasa saboda ga ɗalibansa nan wayannan ɗaliban nasa da muka ga wasu su muka ga wasu daga cikin waɗanda suka karatu a su, wani tabbatar mana da an ce shi malam salga to wannan title ɗin da ake bashi na faqihu Kano ya ci shi to Shehu Tijjani ai idan mutum ya ɗauko littattafan da aka rubuta na zamanin sa, da kuma wanda suka biyo baya misali in ka ɗauko irin su kashful hijab na shi suka yi raju da rafu'un niqabi wanda shi sirri ne na kashful hijab. hijab kaga an manta laƙa ma shehu tijani al ashab waɗanda suka haɗu da shehu tijani wanda kowanne a cikin jabalin ne rasihun kowanne wato malami ne mai zaman kansa amma ya sallama shehu tijani to nan kadai idan ka duba zaka san waye shehu tijani ba sai an tsaya na ce maka tafsili ba sadaka shehu tijani malami ne ba na manta malamin sanda ya taɓa mu labari ka san ita baiwa tana zuwa idan Allah ya sa ka rike wannan baiwar sai ta bi haƙa shan rayuwarka hmm. Shautu zan tun yana mai yan shekaru kasan mu ba mu da manya yara yawwa tun yana mai yan shekaru Allah ya bashi wannan al'amarin da ake magana kansa hmm. domin yana ɗan shekara goma sha bakwai Shautu aka samu wani bawan Allah ya fito da dukiyarsa zai tafi kasuwa ya aka ya aka sai wannan dukiya ta bata jarinsa kenan baki ɗaya, bai da komai ba da wannan abu shikenan wani bawan Allah sai ya tsinci wannan kuɗi da ya tsinta ya aka yi a zaga nan a zaga nan sai ga bawan Allah nan ya fito a haukace sau yana ganin shi talauci ya zo masa sau da kai ya haɗa wani ce bawan Allah me kake nema ne Ci wallahi kuɗi ne yar iri kaza ice a ah, su ne iri kaza iri kaza sai ya kware eh, kuwa sai ce ana ah, gansu sai ce ai gansu sai ɗauko kuɗi ba shi ya ku irga kuɗinsa daidai da suke sai ce kai wallahi dan aljanna ne kai <laughs> mutumin ya ce kai wallahi in ba dan aljanna ba ne kai matata ta zaku haka ya masa mm. ya masa rinko shika to yana faɗan wannan magana sai aka ce to sai daga baya kuma hankalin sai da sa. sai to yanzu <laughs> yanzu ya zaa kenan ya ji daɗi eh, sai to yanzu ya zaa a kenan can kusa kuma koma a je a nemi malamai a je wajen wannan malamin aka rubuta Allahu ka ji ka ji ga abin da na ce amma kuma ga hukunci yanzu ya hukunci yanzu ina shin ni matata tana nan ko ta zakon sai a tafi wata so malamai dai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaulani hilafin waye waye da sauransu tawilani shikenan sai aka ce ah, ta aiko akwai wani saurayi wani saurayin malami kaza kaza kaza a je gurin sa mana kawai sai aka to gurin sa ana zuwa aka za aka sami Shehu Tijjani Allah ya kare dagare shi aka ce aka muka lawo kaji kaji ga yadda abin yake lokacin fa Shehu Tijjani shekara 17 sai ce a ah, sai ce ai ba wani abu matarka tana nan ba wani abu ka daidai ne kada ƙara. kara amma matarka tana nan a'a aka zo aka ce to kaji fa ya ce to kaji fa su wayannan bayan Allah fa irin mutanen nan ne masu yanko zance kawai ba tare da wani abu ba kawai ce kawai mace ka tana nan ina aya ina hadisi aka dawo gurin shehu Jami. aka ce a ah, shehu ta kaji tambaya ake waya maganar nasi kan wannan magana sai ta na abu gashi a fili waye ba son kuɗi ai kuma yana son kuɗi amma gashi Allah ce wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa gashi abu a fili kowa yana son kuɗi amma wannan bawan Allah na hannun su anil hawa me Allah ya ce fa innal jannata hiya ma'awa sai ka dan aljanna ba wata magana tafi ka tafi ka je tafi ka malamin shi to kaji kaji malamai ba ba hilafin ba tawilani ba tawilatin kawai nafsi ne kai tsaye wata magana to sai haka Shehu Tijjani Allah ya kare da gare shi babu shakka ƙarshe ne a wajen ilimi kamar da duk wanda suka yi tarjamasa abin da suke faɗa kenan baka taɓa jin wani ya yi tarjama shi wajen ya ce ya ce masa ya an same shi da harka kan ka ci gaba da kace yana yaro eh. ba na manta wani wani maulidi <laughs> ah, a ci gaba wani maulidi irin haka da aka yi eh. magana yana yaron nan shi da yarboci to da ya zo yake cewa ai wajen afta wadan rasa na'am A lasigar sun hidin eh ka san malaman tare sa shekar sa goma sha shida mhm. lokacin da ya fita daga garin su ya tafi zaituna na'am na'am su shi shaidari ce ai dai shekara sha shida nan duk garin su a rasa malamin sa Kwane mutum. Saboda <laughs> ka ta shi da zai mutum. Eh kwane kuwa. Kwane mutum. Kwane mutum. To haka haka lamarin yake. su kuma wannan ai kafa mai mar'i wallahi izin wa sharfat mm. a ce a faɗe ka da irin wannan kuma abin mamaki da littafin masoyi da littafin maƙiyi duk inda ka duba tarihin shehu tijjani za ka zance shehu tijjani malami ne faƙihi ne muhaddisi ne usuli ne mufassiri amma baka taɓa jin an jingina shi da ta'addanci ba shehu tijjani bai taɓa ba a wannan zamanin nasa kuma duk littafin da ka duba na maƙiyi da masoyi za a baka labarin nan yanzu misali da ko littafin sayyid eh, mahruf shida sun nuru zakiya bai da bakatul malikiya ka duba ba fa da bakatul sufiya ba da bakatul malikiya haka za ga a ciki in ka duba a alam na zirkili haka za ka ga irin wannan zancen an dauko shehu tijjani an baka labarin yadda aka faɗa ga shi nan ba yan tijjaniya ba ka dauko littafin shehu eh, yusuf na bahani wanda ya na ɗaukokin sufayi haka za ka ga shehu tijjani ka ji ya kamba ma maka shi malam bayan in ka duba littafin shehu Muhammad Nasir Lawi shi ma ka za ga ya wato kamba mama eh shi eh haka zaka ya sa? A eh, ai kusa, mm. haka zaka ya kamma shehu Jani? yana faɗa girman sa da ilimin sa da waye nasa mm. sai zaka shehu Jani ya kai ƙarshe to magana ta ƙarshe da nake so ne a nan wajen mm-hmm. kira ni ga mu yan dariqa manyan mu da kananan amma musamman wannan kiran zuwa ga kananan mu mm-hmm. ma'ana mu kenan mm. da sa'annun mu da na ƙasa da mu shautu Jani malami ne babu shakka to amma mun ji tarihin rayuwarsa tun yana shekaru ƙanana har zuwa lokacin da ya kai matsayinsa kuma mun ga irin al'ummar da ya taya mun san irin hidimar da yawa addinin musulunci wanda har yau har makiyan suna tabbatar da a yau ba mai jama'a irinsa ka ɗauko abin da shi jaza'iri ke faɗa a cikin littafin sa ila sauya ya bi Allah. Hmm. littafi ne na kadi ga sufanci duka ka san a yau wata wani wani girmama da Allah wata jami'a. dan ka gane ita wata janiya wato in ka ga mutum a cikin ta in na Allah ne da gaske ba dan yawo ba an fahimta ko to wallahi sai yayi da gaske abin da Jaza'iri ke bada labari yana bada labarin cewa duk firkokin da ka sani a yau ba firka mai yawan tijaniya domin ya ce 'ya'yanta tun daga Turkiya gabashin duniya har Najeriya yammacin duniya abin da ke bada labari kaga ya manta da kasashen da suke bayan Najeriya kuma wato ita duk gaba ɗaya tijjaniya ke? kaga dai kowa ya san dai la tashri min ummati ala dalala ko sannan ga irin abubuwan da aka faɗa na maziyat na wannan abun ko ba komai a ce wayannan bayan Allah kullun zikirin Allah suke la ilaha illallah kullun salati suke ga manzo Allah kullun istighfari suke yi An ya ishe jani girma da dauka wajen Allah to abin da zai kira ga mutanen mu shine mu jajirce ba da'awa ba ya to yadda suka aiki mu ma mu kwatanta yawwa mu kwatanta ba don komai ba sai don mu zamanto wato jingina da su ɗin ya zama da gaskiyarci yau mu da ukulla wa nasin bi imanihim ya zamanto wannan kiran da za a yi za mu iya amsawa sadaka mai riko da wannan zaili na wannan bawan Allah da irin wannan hidima da yawa addini sannan mu ma mu yi kokarin fatashabbahu in lam takunu mislahu inna tashabbaha bil kalam falahu to Allah ka sa mu dace wanda suka shi wannan taro Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya da mu a cikin ladan baki daya Allah ya sa mu to yan tijaniya na gaske ba yan tijaniya na da'awa ba albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wa warahmatullahi alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi abin da muke muku alkawari yan uwa masu bibiya wannan feji insha Allah wannan shiri zai ci gaba ba lallai sai watan safar ba yanzu harkar maulidi ce ta shigo maulidin shugaba sallallahu alaihi sallam. amma Allah yadda jalasatu muna da su irin waɗannan domin a dada wayar da kan yan uwa su ma san wane ne Shehu Tijjani su daina wato masa kallon a wata zawiya wata kwaya ɗaya wadda in ana magana shi shehu tijjani gaba ɗaya a wannan zawiyar take bisharar da muke shine in Allah yadda malaman nan namu da muke tare da su akwai littafin Profesa Umar Mas'ud a dariqatu tijaniya wal mustaqbal ru'ya istidlaiya in Allah yadda zamu zo mu zauna su mana bitar wannan littafi za mu zo mu zauna su mana bitan shi daga farko har ƙarshe a yi ittisarinsa saƙon da yake ciya isarwa da 'yan uwa da ma wanda ma ba 'yan uwan ba masu neman gaskiya su ji yadda al'amuran nan suke muna roƙon Allah ya karɓa mana Allah ya ya saka da alkhairi malamanmu da suka sharrafa mu Allah ya saka musu alkhairi albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam insha Allah zuwa nan muka zo ƙarshe